gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku kwasha labari bismillahir rahmanir rahim mutunci madara ne kashi na goma sha biyar a ramin wayarka wa za ki kira mijinki ko kallansa take cike da mamakin yadda aka yi gano abin da yake ranta ba zan baki ba in hashi zaki kira me yasa na tsane shi kuma ban san dalili ba to ba shi zan kira ba a ma zan kira Ya yarki ce eh tana zaune a garin nan oke ki kira ta amma kada ki bata min suna kamar ya kamar komai ya amsa tare da miƙo mata waye fice rai a haɗe ta haɓe baki ta sa numban mahmud har ta tsinke ba ɗaga ba sai ta kira na addasima a daidai lokacin tana tare da mahmud wanda yake kwance ba lafiya kaduna a kwana a tashi ba wuya ga mai yawan rai bikin sabatul ya zo wanda gobe idan aka sako daga sallar juma'a za a daura auren a birnin zazzau babban gidan samamun inda za a gabatar da biki ga baki ɗaya a can saboda amincin da ke tsakanin dadi da abba duk yadda fosa ta so ta rakashe a bikinsa hakan bai samu ba saboda batul ba ta cikin walwala haka ba ta da wadatacciyar lafiya tun momi da antuku na ganin iskanci ne yanzu kam sun fahimci da gaske ne don ta rami ba ta iya cin abinci sai ta ga ran momi ya ɓaci a nan za ta ci tana hawaye saboda baya mata daɗi gashi ta kiya daya mamu ne zo ya duba ta kuma ta je asibiti nan ma ta ki zuwa ina cikin tallar zaune cikin ruwa ina shakar kamshin tunanin da mamsara ta zuba min yadda kirji na ke harbawa sai tsoro ya kama ni anya zan samu kwanciyar hankali a gidan yaye mamun kuwa cikin rashin kuzari na ɗauraye jikina na fito na zauna a gefen gado o ni batul ashe haka lamarin aure zai zo min tunda aka soma hada hadar bikin ban sa yaye mamun a idona ba Ya tabbata dai Ablis ya same ni. Hawaye masu ɗumi suka sauko min, na hanzarin gogewa. Turo kofa aka yi na ɗago na gani shashe tare da Husna. Ido na zuba musu kamar yadda su ma suka zubo min. Na gyara tawul din jikina, sannan na miƙe. Nisha ta karaso tana murmushi ta rungume ni. Amarya kin rami, ko baki da lafiya ne? Dukan kanta nai, ta zame ta juya don yi wa Husna magana, amma sai ta ga wayan. Dogon tsaki ta ja, iska na wahalar da mai kayan kara. Mutum ya kasa haƙuri? kai wallahi Allah iyakance min naci a gurin da ba a ta amin na amsa ina shafa lotion matsowa ta ta ce da ni anti bi mami ce ta aiko mu muka miki kayan da zaki sa gobe sannan ta ce ki shirya ana daura aure za ta turo a dauke ki don halarta walima da ta shirya na musamman domin ki ta na gode Allah ya biya ta da alkhairi amin zan zo tare da fauza ta ce duk wanda ya ga zai zo muna maraba da shi da masoyin 'yan gaban goshin ta ce nisha kun sawa mu da mami ido fa ai sa ido sai ma ranar yadda kika san in zama kuda in gano drama kauna banza ne mata har ta ƙara tsokanar ta ta yi min sallama ta fice saboda za su biya an so mami sako son yanzu saboda ka nuna min iyakata shine zaka kirkiri tafiya a cikin daren nan a'a mami na ce miki wani aiki zan yi kuma yana da muhimmanci ina gama zan dawo zuwa mun da ina tare da ku har kwanaki uku kai ban amince ba ko me a bashi sai bayan bikin batul ni kan mami wai mai ruwana da sha'anin bikin aiki, da dole sai na halatta ko me zaka ce dai na gama magana babu inda zaka in kuma ban isa da kai ba shi kenan wallahi kin isa mami na hakura Allah ya kai ma daura auren sai in tafi oho maka dai bayan ta yabi da kallo yana mamakin wannan kaunar da mami take yi wa Batul ko me yake tunani sai kuma ya saki murmushi ya cije lebansa da ko karamar jakar sa yayi ya zuba kayansa kala uku da tarkacen abin da zai amfani da shi ya kulle zauna a bakin gado ya tsira wa madubi ido ya fada zazzafan tunani hayaniyar yan biki ce ta dame ni na sako ƙasa dan ma duk iyayen surutun ne abokan wasa na temun tsiya har da masu janyo ne dubban kula su ba na fice zuwa gadin agogon da ke daura tsintsiya hannuna na kalla awa ɗaya da rabi ya rage in zamo mallakin yaya mamun na ja na tsaki na limshe na ƙarar waya ta sa na buɗe ɗauka ne na miƙe na nufi get na fice daga nesa nake kallon motar gabana na faɗuwa amma hakan bai hana ni isa wurin ba na yi nokin bayan sakowar sallar juma'a ɗin ba al'umma suka ce da ɗaurin auren sadiq da fauza mamun da nafisat sai Abdulahad da Batul. A nan cikin unguwar ƙaurar da ke cikin birnin Zaria, 'yan unguwar sun ga ruwan al'umma musamman jinsin Fulani da shuwa Arab. Sai dai abin al'ajabi bayan an dawo ɗaurin auren aka nemi amarya Batul aka rasa. Wayar ta ba ta shiga kuma babu shaidar da za a ce guduwa ta yi don komai nata yana nan. Babba wayar tana cikin ɗakin ta Karamar ce babu kuma ita ake kira a kashe. Wannan shi ake kira tashin hankali wanda ba a sa maka rana. Mami kin ji Batul ta ɓace? Basan iskanci nisha. ko ina wasa da ke da zaki zo kina tsiro min irin wannan tsokanar Allah ma yanzu yayi Salim ya kira ni yake sanar da ni ina zuwa ta haye sama da sauri baji ma ta fito sanye da lafaya da ki din mota kira samu kai ni gidan nasu sannan ki kira sau ya same ni a can mumi yayi AA bai san gidan ba ki nuna masa ina jiran ku a can daga haka ta fice da sauri kamar za ta kifa kiran na dab da tsinkewa a dasima ta dauka adda da sauri ta kalli mamud da ya kafe ta da ido ta saki murmushi tana jiyo kiran da abidan take ta jera mata ba tare da ta amsa ba excuse me ta ce tare da ficewa cikin sauri sai da ta kusa fita daga clinic din sannan ta amsa na'am baby ina kika shiga abuja waye kai ki za ta soma bayani ta katse ta na fahimta kafin ni wa kika kira hubbi amma bai dauka ba alhamdulillah to kada ki sake kiran kowa ina nan tafa yau to adda wa kika samu likitan da ya taimaka min haɗa ni da shi ya fita turo mu adres ɗin inda kike sai ya shigo zai turo miki dan ni ma ban san asibitin ba kin ji ciwo ne sosai a'a na dai haihu yau kwana biyar kai masha Allah ki kula da kanki ina nan tafi kada ki kira kowa har Mahmud ɗin. ba zan kira ba good sai na zo Abida ta shiru tana bin wayar da kallo cike da son jin muryar mijinta me faru kike tunani babu ta dai ce a tura mata adres kafin ya magana kira ya shigo ta tsarawa nan ba ido gabanta na faduwa pik girgiza kai ta juya masa baya tana share hawaye kiran ya tsinke ya kara shigo a karo na biyu ya dauka cikin sallama da sauri ya kalle ta sai kuma ya ce afuwan broda mistake aka gurin sanya number. oke na gode hannunsa ya ɗora a saman bayanta ta juyo da sauri ya ja baya fuska a hade ya ce wato da na ce kada ki kira sokon mijinki a waya shine baki ji ba ko sakowa ta cikin kuka ta nufa hanyar fita ya riƙe hannunta ka sake ni bana son kana taɓa min jiki ina da aure ka san kuma da hakan sakin ta ya amma ya kare hanyar wucewa ka bani hanya tunda taimakon da kai min nan ka rika ciwo mijina mutunci ne ba tare da wani dalili ba tsuke fuska ya ce da ita me mene masa a gabana kake kiransa soko da haka ka bani hanya in koma gurinsa duk da yana sokan haka nake son abina fiye da sanda da nake yi wa kaina mugun kallo ya cilla mata ta kau fuska cikin bazata ta ji ya daga ta cak ya sauke ta a saman gado ya zauna kamar zai shige jikinta tsoronsa ya kama ta jikinta ya soma rawa garin halin da ta fada sai ya dawo saman kujera ya ci gaba da kallonta murya na rawa ta ce da shi don allah ka mayar da ni gida na gode da taimakon allah ya biya ka da aljanna amin ya amsa fuskarsa a sake kamar ba shine ya haɗe rai ba ki yi hakuri. ban san me yasa nake jin haushinsa ba duk da ban san shi ba amma ina ji kamar in ta falla masa mari ta zaro idanuwa hawaye na sauka ya sa hannu a cikin aljihunsa ya ɗauko hankici ya so ma share mata hawayen na ce ki haƙuri ba zan sake kiransa da sunan ba shikenan da gyaɗa kai tana sakin murmushi ya tashi ya ɗauko ayaba da abarba ya yanka mata ƙanana ya kawo ya ɗora plate din a saman cinyarta shanye gaba ɗaya sai ne miki allura ki sha tablet abarba ta ɗauka ta soma sha doktor don allah ka bar allurar na warke Zaki ya iya tsere da doki ta yi murmushi ta ce eh amma in ka shirya wata sabuwar jinyar Dariya ya ta kalle shi don bai taɓa dariya a gabanta ba, ko murmushi ba sosai yake yi ba. Na fi mijinki kyau ko? Ta ɓata rai, ya kuma sakin dariya sosai har yana tafa hannaye. Doktor na yi hauka ne da kake min dariya? No, ina da yaba san da kike wa mijinki ne, wanda mafi akasarin mata ba sa wa mazajen Su Su dai burin su a basu su kuɗi su yi bishasha saboda auren ba dan Allah suke yin sa ba. Limshe ido ta tana hasko ranar da suka so mu haduwa da Mahmud. A cikin wani katon mall da ke Yola, ita da 'yan uwanta suna bangaren kayan zaki suna ta zaɓa a jikinta ta ji ana kallonta ta waiwayo saka haɗa ido saurin koma bayan umaima wacce take dauke da tsohon ciki murmushi ta ta samu kujera ta zauna tana latsa wayarta tana kallonsa ta gefen ido har suka kammala suka fito ya biyo bayansu saka yada zango a modes restaurant cikin kankanin lokaci ma'aikatan gurin suka cika gabansu da drinks da snacks sallama umaima ta ja hankalinsu ta sun kuyo rab da kunnen abida ta yi mata raɗa tare da nuna mata shi tashi ta sauran yan uwanta suka raka ta da kallo ta isa gabansa sai duk ya daburce lamarin da ya bata dariya wayarsa da ke gaban aljihori rigarsa ta zura hannu ta ɗauka ta latsa wasu 'yan nambobi sannan ta mayar masa dab da za ta koma wajen sisar ɗinta ta jiyo ta yi masa ishara da hannu ta ne masa nuni da ya kira ta ta saki ajiyar zuciya tana murmushi don ya tuno mata da mafarin ƙaunarsu wanda har yau take sabuwa dal hmm da alama kin tuno baya da zuma soyayya da aka sha abdulnasar in na ce zan bayyana maka kaunar da nake yi wa mijina sai mu yi ni bamu gama ba akan haka nake ka da ka daina shi min fuska ta hanyar aibata shi don haka zai iya jan mutuncin ka ya zubi a na wanda ba na fata shiru yana kallonta ta ci gaba da shan furutsinta tana murmushi yana sauke wayar a dasima na shigowa fuskar ta cike da walwala sabanin sanda ta zo to mahmud zan wuce dama ina kan hanya ne na ce zan biyo in duba ka allah ya ƙara lafiya amin umaima ta amsa ka rage damuwa don samun ingantuwar lafiyarka matarka za ta bayyana kuma tana hannu na gari kamar yadda istikara ta nuna min ka saki jikinka ka dama mahmud ɗinka na da walwala yawan damuwa ba shine mafita ba mu kanmu da muke dolanta mun dangana balle ku da za ku iya canja juna duk sanda kuka so dan Allah a dake daina ambatan haka ni da abi da mutu ka raba to yayi kyau Allah ya bayyana ta amin kuɗi mai yawa ta ajiye masa a gefen katifa ta fice mu ta rufa mata baya wallahi ban yadda da sauyin ki ba adda alamu na nuna min kin gano inda matata take ya ambata a cikin ransa hawa yana bin gefen idansa kirjinsa ya dafe yana nin farfashi dokta ya shigo ya masa allura ba jimawa bacci ya ɗauke shi umaima ta tare da su umma dan likita ya gargaɗe su Sukiya ya bata masa rai ko sa shi kaɗai saboda hakan na jefa shi cikin tunani abu kamar wasa zuwa dare babu labarin batul hankula suka tashi matuka su dadi kusan kwana suka a station suna jiran sakamakon bincike amma babu alamar an samu labari mai daɗi ana kiran sallah a salatu suka dawo gida a gajiye momi da mami suna falo fuskar nan a kumbure ya dai alhaji an samu labarin ta. a'a ko alamun ganin ta babu hajiya zulfa'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma duk wanda ya aikata mana hakan sai da ya shirya tsaf tabbas wannan haka yake wataƙila shine wanda ya so kashe ta kwanaki Allah ya kare ta dadin jalal yaushe hakan ta faru bani da labari zama yayi sadiq mamun da yusuf suka zauna suna sauraron bayanin da yake kwararowa abin kamar a shirin drama momin dadi ba ta da abokin faɗa a iya sani na momi ta ambata cikin kuka yusuf ku tafi na ku kama salim a tabbatar ya faɗi inda take hajji zurfa a me kike son aikatawa dota ta mai kyawun mu'amala ce da kowa amma ban da salim san ba sa jituwa nan dai ta ba su labarin rigimarsa a takaice a take kowa ya aminta ne ya sace ta ba shi ba ne, don yanzu muka gama waya da shi yana ce yana binciken inda take nisha na fi ki sanin waye salim ya yi hakan ne don ya kau da zargi daga kansa a'a mami ku dai ƙara nazari don ko ni ina da ja a kan shi ne don kwanakin baya ta mari wani babba a bainar jama'a tabbas na san ba zai bar ta ba tabbas an yi haka fauza cewar mami falon ya yi shiru zuwa can dadi ya miƙe yusuf ya hanzarin riƙe shi saboda kaɗai ya rage ya kai ƙasa kuka da salati suke yi dr mamin ya bashi taimakon gaggawa don jininsa ya mugun hawa tabbas a lokacin da za a gwada jinin mami da momi to za a samu jininsu ya hau motsa jikina ne da ya min nauyi sosai ina son tuno abin da ya faru da ni ki zo ga sakonki za ki ga mota ta nesa da gidanku kaɗan inna lillahi me ya same ni na fito karɓar sako amma tsaurin ido ne ya ja miki da hanzari na jiyo yana tsaye ya jingina da jikin kofa hankacin ɗin hannunsa na bi da kallo a take na tuno sanda ya shaƙa min shi a hanci na silale dama kai ki dinafa ne eh amma akan ki da soma kuma zan koya miki hankali yadda ki kiyaye dukan mazaje tashi tsaye ne sai na koma yarab kallansa nake yi ba ko kiftawa sai yanzu na gano ko da idanun wa yake min kama na dafa kaina ina sakin kuka dan na san martabata ta zamo tarihi takowa ya janye top din da ke jikina riga mai siririn hannu ta bayyana ya sauke hannunsa a saman bayana kamar da ya taɓa min a bakin titi ka ji tsoron Allah ka tuna an ka taɓa diyar wani kai ma za a taɓa taka abin da kai min za a yi wa ƙanwarka mari ya zabga min na kife ina jan numfashi na dago ya kuma sakar min a ɗaya gefen wanda faruwa hakan ya sa na daina gani na 'yan sakanni ki sun tanzara na aikata abin da kike tunani a kansa na kawo ki nan na haɗa ka da girman Allah kada ka yi min haka ka tuno haɗuwar ma AA supermarket na baka haƙuri kuma ka rama abin da ne maka tun a wancan karan yanzu ma ka sake ramawa in ka ce sai ka keta min martaba wannan kuma ya zama zalunci dan ka rama fiye da abin da ne maka hakan kuma saba faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da ya ce ka rama daidai abin da aka yi maka in ka ga ba za ka iya haƙura ba juyawa ya shige ɗaki ya fito hakan ya bani dama shafo gefen ido na hagu da nake jin zugi jini na gani na yi ƙoƙarin tashi a karo na biyu amma na kasa ina nan ya fito cikin shigar ƙananan kaya ba tare da ya kalle ni ba ya ce ki ɗaya da yini babu ibada da haka in kin ga dama ki biya haƙƙin Allah ko kar ki biya wannan ruwan ki ne kuma ba wai na kyale ki bane a'a zan jira ki da nutsuwar ki ne sannan na yaga tinƙawan naki kin ga gaba in kin tana zaki ƙara kiyaye tijarar da zaki yi wa wani ina roƙonka in ka gama raba da martaba ta ka kashe ni don ko baka yi hakan ba tabbas zan kashe ka kuma in kashe kaina a fusace ni foni ya miƙar da ni ina layi ya matse ni a jikin bango ta yadda ina jiyo bugun zuciyarsa wanda na waifi nasa harbawa kashe ni gani a gabanki i said kill me dama ɗabi'unki sun yi kama da na 'yar ta'adda sun kuyar da ne ina jin tsana sana kuma ninkuwa a na ya take yatsuna yana murzawa na hankaɗe shi na zube a saman gwiwoyina na saki wani sabon kuka sake miƙar da ni ya matsa ni da ƙarfi ta yadda numfashi na soma barazanar barin jikina dan Allah kada ka kashe ni na furta a wahalce janye jikinsa ya kaɗan ya murɗa min kunne na saki asiriri ya ƙara ashe dai ƙarya kike yi da kika ambaci mutuwa ban tanka masa ba na langabar da kai gefe saboda ciwon da kunne na yake min na san magana da nai da yawa ko ita ta isa ta samun ciwon kai ki ci gaba da rashin kunya an gawa zai fitar da ke daga komata zamewa ƙasa ne ina murza gefen bakina don ina jin alamun ya tashi na san kallo na yake yi shi yasa na ki dago kai kusan minti sha biyar bai sake magana ba kuma bai bar gurin ba dago ki kalle ni mi magana in har kina so in yafe miki kuma ki koma gida da martabaki. ya ambata cikin gadara Kallon sa ne ya waro min idanu kirji na ya buga dan ganin idanuwan mami da nake yi a tare da shi waye shi ki amincewa aure na ko ki bani kanki bisa salama ba ta siga fyaɗe ba ki zaɓi ɗaya a ciki ni kuma yau in sada ki da gida kallon da nake masa ne ya bashi amsar zancensa bai samu karɓuwa ba oke tunda baki amince da batun auren ba sai ki shirya amsan muradin ranki dan alamu ya nuna shi kike bukata kawo da kai ne cikin jin kunyar zancensa sa mm, bai san lamarin maza ba sa gaban batul ba balle ta ji sha'awarsu waye kai e kidnapper kamar yadda kika ambata dan Allah ka daina rena min hankali ka bayyana min kanka shi na fa bukata hannuna ya kama ya jijjiga yana faɗin raini ya shiga tsakaninmu ko jewel kina muradin gyara miki zama ko duk da ban taɓa aikata zina ba tsaunin idan ki zai ja na aikata miki abin da ba za ki taɓa mantawa da ni ba so ki bi ni a hankali ne yaushe kuma ai ka gama bayan darasan da ba zan taɓa manta haɗuwa ta da shi umun mutum irin ka ba mai fuska mumunai amma a zuci kafa bakin maciji barna ba zan manta da kai ba har ƙarshen rayuwata tunda ka sace ni a ranar ɗaurin na. ka sani Allah ba zai bar ka ba yadda ka jagoranci bata min suna kai ma sai an bata wa ƴaka ko ƙanwarka. yadda ka sanya mahaifana cikin bacin rai kai ma sai na karan mahaifan ya ɓaci matsi hannu na yi da kyau jijiyoyin kansa sun fito fararen idanuwansa suka koma ja ƙara na ƙwalla don azaba ina kiran sunan dadi da mumi. ba shi ya sake ni ba sai da ya ga idanuwa na sun soma laushi yana saki na na sulale a ƙasa ban sake sanin abin da yake faruwa ba sai da na ji iska na shiga ƙofofin gashi na na buɗe ido abin mamaki na ji kuzari na ya dawo kasalar da nake ji yanzu babu da yin ƙura zan tashi na tsinkaye muryarsa ki kula kada allurar ta goce ki jawo kanki aiki hannuna na kalla na ga drip a ɗaure ɗakin nake bi da kallo na asibiti ne me kai min abin da ya zo ranki kawai da kai ne kirjina na na harbawa amma da na tuno ban ji ciwo a ƙasa na ba sai na saki murmushi na koma na kwanta ban san cewa ki iya hannaye da baki ta tsaya ba shakar koken kawai amma kin kasa dawowa cikin duniya ki har na tsawon kwana uku kai tur da wannan shiririta ki yana da matsala ya kamata a ce da kika kware gurin mari da iya soka maganganu masu ɗaci ya kamata a ce a jinin ma haka kike ka ji tsoron Allah za ka mutu ka gamu da duk abin da ka shuka alkhairi ko shari shin za ka so a yi wa ka ko yarka abin da kai mun tun kafin ki shiga islamiyya na haddace kalmar tsoron Allah kuma idan bakin ki bai kiyaye ambata family na ba lallai ina dab da canja miki kamanni ba zan daina ba in ka isa ka kashe ni kuma sannan kalmar bai maka amfanin komai ba irin ku ne Allah yake kona don kun sani kuke takewa saboda son zuciya ki adana wa'azinki idan kin koma gida ki bude speaker watakila ki samu masu saurare tur da mutum izgili irinka mai zuciyar kafirai wanda ya kasa martaba darajar gidansa da nasabarsa wallahi mahaifanka sun yi asara haihuwar da irinka wanda ke adawa da faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce in an taɓa ku kaga ba za ku iya haƙuri ba to ku rama daidai da abin da aka yi muku amma da za ku zama masu yafiya sai Allah ya biya ku da sakamako mafi alkhairi haɗe hannayen shi ya kirji yana kallona da wani munafikin murmushi wanda ya sake fito da sirrin kyansa masu sauraro za mu dasa aya nan sai mun haɗu da ku a kashi na gaba. Ku kasance tare da Pinkish Lady. Sai an jima. Eh, gobe da labari kuma so kusa Eh, labari.